This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol duka a kan zangon fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet assalamu alaikum masu sauraro jummai ali ce daga nan birnin washington dc ke fatar kun tashi lafiya ina tare da usman kabara ga kuma kanun labarai ministocin cikin gidan kasashen tarayyar turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira jami'an kasar masar sun ce sun buɗe wuta a kan wasu 'yan yawon buɗe ido da suka yi zaton 'yan ƙungiyar ta'addanci ne shugaban kasar faransa françois hollande ya faɗa a jiya litinin cewa za su kai farmaki ta sama ga ƙungiyar isis kanin labarin kenan bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji abin da shugaban faransa françois hollande ya faɗa a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaba Muhammadu Buhari. Rundunar sojan Najeriya ta sake kwato wasu yankuna daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram, sai kuma umarnin da shugaba Buhari ya bayar na ƙara ɗaukar matakan tsaro a sansanonin 'yan gudun hijira. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. To jama'a ga cikakkun labaran ministocin cikin gidan kasashen tarayyar turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira 120 don tsugunar da su a tsakanin kasashensu mafi yawancin ministocin sun yarda da tsarin nan na rarraba 'yan gudun hijirar a yayin da yawancin kin yarda da tsarin ya fito daga mafi yawancin kasashen da ke gabashin turai ciki har da hungary da slovakia wanda, yawanci kan iyakokinsu ne mashigar da 'yan gudun hijirar ke kutsawa ta yammacin turai ministocin sun amince kan shirin farko na karkasa 'yan gudun hijirar su dubu arba'in waɗanda yanzu haka suke ƙasashen girka da italiya yawancin shugabannin kasashen turai sun koka da kasar jamus da ta fito karar ta yi maraba da 'yan gudun hijirar da yakin ya ɗaiɗaita daga kasashen syria da wasu wurare na daban jamus ta fusata game da yin ƙasa a gwiwar takwarorinta na turai da suke yi kan karɓar bakuncin waɗanda nan mutane masu neman mafaka daga bala'in yaƙi a sanyin safiyar litinin ɗin jiya ne ƙasar hungary ta datse kan iyakarta da kakkaifar waya tare da jibge 'yan sanda da sojoji don yin gadin digar jirgin da suke haurawa wajen shiga cikin ƙasarta su ma kan iyakar slovakia sun ƙara yawaita shingayen tsaron kan iyakokinta don daƙile kwararar baƙin fiye da dai 'yan gudun hijira 430 ne ke neman mafaka a turai da nufin tserewa masifar yakin ta'addanci a syria da iraki jami'an kasar masar su ce sun bude wuta akan wasu 'yan yawon bude ido da suka yi zaton 'yan kungiyar ta'addanci ne waɗanda suka ratsa ta wani keɓaɓɓen waje su kuma jami'an tsaro suka bude musu wuta suka kashe akalla mutane goma sha biyu ciki har da 'yan kasar mexico guda biyu ma'aikatar harkokin wajen masar ta ce sojoji da 'yan sanda na fakon 'yan ta'addan ne da ke amfani da motocin da suke kira 4x4 kwatankwacin irin waɗanda 'yan yawon shakatawa suke ciki a ranar lahadi a fara fara da ke kan yankin hamada ta masar ɗin mutane shida da suka tsira sun gaya wa jakadan ƙasar da ke masar cewa an yi musu lugudan wuta da jiragen yaƙi da kuma masu saukar ungulu. shugaban kasar mexico enrique pena nieto ya bukaci a gudanar da bincike akan lamarin da har 'yan kasar masar ma da dama suka halaka shugaban ya ce mexico ta allah wadai da wannan garajen kisan kan 'yan kasar daga nan ya bukaci a gudanar da bincike mai tsanani akan abin da ya aku kamar yadda ya faɗa a shafinsa na twitter a ranar lahadi kakakin ma'aikatar yawon buɗe ido ta masar rasha azazi ya yi magana da yawon hukumarsa ya ce kamfanin da ya yi kwamishin 'yan yawon buɗe idon ba shi da cikakken izinin zuwa wajen sa'annan ba su sanar da hukumomi cewa za su kai 'yan yawon shakatawar zuwa wajen ba kasancewar sai an sanar da hukumomi idan za a je frafra kamar yadda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press to labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban kasar Faransa François Hollande wanda jiragen kasarsa suke sintiri domin tara bayanan sirri a kasar Siriya ya faɗa a jiya Litinin cewa za su kai farmaki ta sama kan 'yan kungiyar ISIS. Mr. Hollande ya faɗa wa manema labarai cewa shawagin sa idan da muka yi zai ba mu damar shirya kai hari ta sama idan har bukatar hakan ta taso kuma akwai bukatar yin haka a Siriya. Faransa dai na cikin ƙasashen ƙawancen da Amurka ke jagoranta na yaƙi da 'yan ta'addar ISIS a Siriya. To amma oland ya canza akalar faɗan ƙasarsa kai tsaye a makon da ya gabata saboda matsin lambar siyasa cikin gida da ta karu saboda fargabar da suke da ita kan barazanar ISIS da ƙasar take fuskanta. kamun yanzu dai faransa tana kai hari ga 'yan isis a iraki ne kadai tana gudun kada faɗaɗa hare-haren zuwa syria ya ƙara wa shugaban ƙasar syria bashar al-assad ƙarfi amma yanzu haka ya sauya ganin eh, ƙungiyar isis ta faɗaɗa zuwa cikin ƙasar ta syria wasu alkalaman ƙuri'a kashi 65 ya nuna goyon bayan faransa game da yaƙar isis da ƙarfin soja duk da yake dai wasu na ganin cewa hakan ba zai zama mafita ba wajen magance rikicin da ake fama da shi yanzu haka a siriya faransa ta tabbatar da jiragenta sun gudanar da shawagin leƙen asirin hasro biyu a siriya birtaniya ma a makon da ya gabata ta kashe mayakan isis guda biyu a wani hari tuni dai kasashen amurka da kanada da turkiya da kuma kasashen da ke yankin gulf suke kai hare-haren sama ga kungiyar isis a syria Kasar Australia ma ta bayyana cewa za ta shiga jerin waɗannan ƙasashe masu kai farmaki ga ƙungiyar ta ISIS. ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da rahoton da ya nuna cewa ƙasar rasha na kafa sansanin mayakan sama a syria kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon jeff davis ya faɗawa manema labarai a jiya litinin bulaguran sojojin rasha da na'urorinsu zuwa kusa da birnin latakia da ke gabar teku ya nuna haramar Rasha a fili ta kafa sansanin sojan. Wani kamfanin dalancin labaran yammacin duniya ya rubuto wani jami'in Amurka na cewa Rasha ta aike da bindigogin yaƙi da kuma tankokin yaƙi samfurin T-90 guda bakwai a sararin sojan saman Siriya ɗin da ke Latakia. Pentagon ta ce a makon da ya gabata ne Rasha ta yi jigilar kai sojojin ruwa guda mai tan. haɗe da jiragen wato gidajen da ake haɗawa na tafi da gidanka da za su iya ɗaukar aƙalla mutane 1,500 da za su je Siriya sun haɗa hada bindigogi da na'urar harba ƙananan rokoki masu linzami da kuma tankokin yaƙi. Jakadan Siriya a Rasha Ra'id Haddad wanda ya karyata wanzuwar sojojin rasha a ƙasarsa an ji kuma yana faɗawa kamfanin dillancin labaran rasha ya ruwaito kalamansa na cewa sun fi shekaru arba'in suna haɗakar makamai da rundunar soja an ji shi ma ministan harkokin wajen rasha yana nuna cewa sun yi jigilar makamai zuwa damascus ta syria sannan su ci gaba da yin haka don a cewarsa sun je koyar da yadda ake sarrafa makaman ne. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan birnin washington dc yanzu haka dai shugaba muhammadu buhari na najeriya yana ziyara kasar faransa kuma ajiya ya gana da takwaran aikinsa na faransa François hollande ga abinda shugaban na faransa ya ce a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaba buhari Nous sommes également présents euh, dans la coalition euh, en Irak. Nous avons annoncé des vols de reconnaissance ya ce euh, yanzu haka sojojin ƙasarsa wato faransa suna cikin rundunar sojojin ƙawance na taron dangi wajen yakar 'yan ƙungiyar isis a ƙasar iraq haka kuma ya ce da 'yan boko haram yaƙi ne wato yaƙi da 'yan boko haram yaƙi ne akan 'yan isis domin ƙungiyar boko haram ɗin tana samun taimako daga ƙungiyar isis A yayin da shugaba Muhammadu Buhari yake ziyara ƙasar Faransa wajen ganin irin taimakon da faransa za ta bayar a yaƙi da ta'addanci, rundunar sojan Najeriya ta gabatar da wata sanarwa a jiya Litinin cewa ta sami nasarar ƙwato wasu wurare daga hannun 'yan Boko Haram tare da taimakon mayakan sama. A saboda haka ne nemi ƙarin bayani daga bakin muƙaddashin mai magana da yan rundunar sojan Najeriya, Kanar Usman Sani Kuka sheka eh, um, sanarwar ta kunshi nasarorin da sojojinmu suke samu kan yaƙi da ta'addanci ta kunshi bayani kan cewar sun sami nasarar kakkaɓe wasu sansanoni ta fuskar banki saboda suna mazayawa sun tunkari banki kunshe da kuma waɗannan ɓangaren fama to kuma sun kakkaɓe sansanoni na 'yan ta'adda har guda hudu na bolongo ɗaya da biyu buladoye da cehi gare kuma akwai wata gada muhimmiya da ta hada garin miyanti da banki a jihar borno su ma sun kamata ta kuma su sojojin sun sami kwato wasu mata da yara da 'yan ta'adda suka rike da daɗewa kuma sun ci gaba da aiki musamman ma sojojinmu na sama da kuma na ƙasa har sai sun tabbatar da cewar an ƙoƙari an ci nasarar wannan yaƙi da ake da ta'addanci. waɗanda aka ceta ɗin mata nawa maza nawa mutane eh, nawa a hakikanin gaskiya suna da dama don a takaice sun kai waɗannan sun ɗora kamar ina ganin na talatin in kika haɗa mazan da matan da yara kuma na koyi sannan kuma akwai wasu daga cikin 'yan ta'addan da aka kama bugu da ƙari an kama irin yadda wasu wani mai bada magani nasu da magungunan nashi sannan kuma abubuwan da aka samu a yanda suke tilasta ma mata ma sai sun sanya wata sutura ta musamman. Wannan da aka kama da magunguna ɗin waɗanne irin magunguna ne? Eto eh hakikanin gaskiya magunguna ne waɗanda suke suka jebi na yawancin ciwo haka sannan kuma na ƙara ƙarfin jiki ba kamar irin su tramol da dai makamantansu. Kanal Usman Sani kuka shiga kenan a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu kanal zai ci gaba da yi mana bayanin sauran matakan da suke ɗauka a yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sakamakon tashin ban a sansanin 'yan gudun hijira a ranar Juma'a da ya kashe mutane bakwai a Yola, shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni a ƙara ɗaukar matakan tsaro a irin waɗannan sansanonin. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa da ake cewa nema a takaice Sani Sidi shine ya walkece shugaba Buhari a lokacin da ya kai ziyara sansanin kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto. yayin dai wannan ziyara na gani da ido bisa jagorancin shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema alhaji sani cd da aka kai a asibitin da aka kwantar da waɗanda aka raunata da kuma sansanin yan gudun hijiran da ke mulkohi inda lamarin ya faru shugaban hukumar ya mika sakon shugaba buhari inda ma ya buƙaci yan gudun hijiran da su kwantar da hankulansu tun da wannan abun ya faru shugaban kasa muhammad buhari ko ya ce yana gaishe ku kuma yana jajanta muku kan wannan abun da ya faru a ɗin nan an ɗauki mataki mataki sosai daga gobe za a kara sojoji da 'yan sanda da za su zo su dinga zama a nan za su tabbatar da cewa duka wanda suke ƙoƙarin su sa mana bom a kamp ɗin nan an gane su kuma an kama su a cikin kamp ɗin nan kuma kuna zaune a kamp din nan idan kuka ga wasu mutane da ba ku yarda da su ba ku dinga gaya ma 'yan sanda da haka ku dinga gaya ma sojojin da suke aiki a nan ko cewa kun ga wani ba da ba ku yarda da shi ba sai sannan sai a yi kokari a kama mutumin. To sai dai kuma bai kammala jawabinsa ba sai wasu 'yan gudun hiran suka bayyana masa irin wasu matsalolin da suke fuskanta a yanzu wanda suka da karancin magani inda shi kuwa ba tabbacin cewa za a magance matsalolin. In ba ku da lafiya kuna zuwa asibitin. matsalan ne suna da yawa gaskiya a abinci baya kan lokacin sa ne abinci abinci akwai su baya kan lokacin sa kuma kamar na dare na za a yi kusan karfe goma su sha daya su na dare ma to za a samu magani Allah ya Allah da za a samu masu son zuwa Borno suna nan ko to wannan satin za a kai ku Allah ya bisa ga dukkan alamu har yanzu wasu 'yan gudun hijira na cikin yanayi ne na fargaba sakamakon abin da ya faru ba kwanciyar hankali yana ga fargaba eh, kafin wannan abin da ya zo ya faru kamar ranar juma'a haka muna nan cikin kwanciyar hankali da yadda da juna amma tun da wannan abin ya faru to so kowa baya yadda da juna a cikinmu to sai dai kuma yanzu haka ma jami'an tsaro na ci gaba da tantance sabbin 'yan gudun hijiran da ake maidowa da kasar kamaru ganin cewa an samu 'yan boko haram a cikin su lamarin da shugaban hukumar neman ke cewa fa dole ne a sa ido sosai nan nan ba rubutawa ake a goshin su a ce wannan dan boko haram ne ko wannan ba dan boko haram bane abinda da na sani shine jami'an tsaro suna kokari kwarai da gaske wajen gano wa'annan mutane bata gari don su fito da su daga cikin wa'annan mutane 'yan gudun hijira su tabbatar da ba su yi mana barna da ta'adi su kashe mutane ba zai wuyan gaske a ce gabaki daya an gama wannan abun a rana daya amma kamar yadda aka sani jami'an tsaro suna kokari iyakan kokari sosai amma na tabbatar da idan aka yi magana da jami'an tsaro za su iya bada namban su wa'anda aka kama a yanzu kawai yanzu ma kusan 'yan gudun hijira dubu tara da doriya ne aka maido najeriya da kasar kamaru kuma su 'yan jihar borno ne baya kuma ga wasu kusan 200 da aka sake maidowa daga yankin madagal da ke kusa da dajin sambisan da ke zama maboyan boko haram ibrahim abdulaziz sashin hausa murar amurka daga yola a nigeria. mun gode ibrahim kada kuma a mance ana tare ne da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga aliyu mustapha da shirin tsaka mai wuya ina tabbatar maka a Kano ba mu da baraka ina tabbatar maka tsakanin kwankwasa da ganduje babu matsala shi ganduje shi ne jago kuma aikin da ya ma nan gaba duk wanda aka za a saka sunan gandujiya su suna burin an gara tashi maimakon da ake sa kwankwasiya to a zo a sa gandujiya inda baraka take ba da karin aminu wali ne da ibrahim shekaru suke da baraka jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin kan suwaye suke neman baza magana cewa wai akwai wata balaka tsakanin tsohon gwamnan kano da na yanzu ina kuma gaskiyar cewa tushen shuka wannan maganar ya fito ne daga wajen apc ɗin da suke takara da shi ganduje lokacin da ake neman fitar da gwani a takarar gwamna kuma gandujin har yanzu yana kan bakansa na kashe kusa naira miliyan metan wajen yi wa gidan mataimakinsa kwaskwarima sunana suleiman abdullahi hausawa zurot game da tuna gidan mataimakin gwamna wannan kuɗi da za a kashe a ra'ayina ni suleiman abdullahi kwara a gyara mana wannan asibiti na nan zurot domin duk wani mara lafiya da za mu ɗauka a nan area sai mun tafi asibitin murtala suna malayau to gaskiya miliyan 180 na gyaran gida eh a gaskiyance kasance ina ganin sun yawa ya kamata a zauna a yi nazari game da al'amarin ismail gwamnatin gandu jamu dai alhamdulahi kuma aikinta yana mana duk yadda muke so ko bayan wannan ishin ainihin bashin nawa injiniya rabiu musa kwankwaso ya baro shi gwamnan da yake yanzu a karaga ga nan kano duk wannan suna cikin abubuwan da za mu so mu taba a cikin shirin yau inda muke jin ra'ayoyin da suke saba juna a tsakanin kusar apc murtala zainawa da kuma jigon pdp musa dan birni bari mu ɗauko maganar nan daga zargin da wasu suke na cewa wai ana neman a mai sunan kwankwasiya da gandujiya akan ayyukan da gwamnati take yi ko kuma ta yi ce wasu sun shiga sun yi maganganu cewa saboda su su gandu da shi ne jago kuma aikin da ya ma nan gaba duk wanda aka yi za a saka sunan gandujiya ko da wanda zai sa ne akan aikin da ya bar masa yi su suna burin an gara sashi maimakon da ake sa kwankwasiya to a zo a sa gandujiya kaga anan ne ya kawo idan na wani ba wani abu ba mu da mu da ba mu da gandujiya mu saboda haka wannan gwamnati da gwamnati da an ga umar ganduje ya yarda gwamnan konkwasiya ne da sarari musa konkwasiya ya ya gama a konkwasiya kuma an dora akan konkwasiya za a ci gaba da crc za a ci gaba da konkwasiya za a ci gaba da lafiya jari za a ci gaba da kano kuma za a ci gaba da majiya ba ba karanta a sa gandujiya ya gaba da gandujiya muke ga aikin da aka fara aka kare da yawa ya sai muke aiki da bari mai ya duk wanda yake a ƙara tashi babba sai ya ce a saka galbibiya na an ƙare to burin mu shi ne mu gani wanda Allah ya bada iko aka ƙara sa domin na ne na Kano ne ne irin aiki ne aka bar masa burin mai ya ƙara tashi to in Allah ba shi iko ya ƙara sake magandan dubiya za a sa ko kwankwafiya za a sa kamar da ake sawa. Alhaji Murtala abin mamaki da nake gani shine cewa jihohi biyu da su ne mafi girma a arewacin Najeriya kuma wanda APC take mulkin su su ne suke so mu samun matsalar cikin gida da Kaduna da Kano. Kaduna El Rufai na ce yana fama da su Shehu Sani da sauransu ko kuma yanzu a ce an ji wannan barakar ta bulla tsakanin kwankwaso da ganduje abin da ban mamaki. Mala Aliyu ina tabbatar maka a Kano ba mu da baraka ina tabbatar maka tsakanin kwankwasa da ganduje babu matsala ina tabbatar maka a gwamnatin Kano ba mu samu baraka ba sai dai dama can wanda muke da baraka da su su ne dai hayan muke da baraka da su su ne mutanen da ba sa son a gyara Kano su ne mutanen da dama kanan ba su damu da su damu da ita ba su ne mutanen da ah, ba su damu da mutanen da dama su gyara Kano ne muka fi a gyara Kano domin duk da yi ne dan Kano ne ne ramu mora mu burin mu kano ta ci gaba kuma burin mu kuma da ake ayyana a gwamnati a kai ta yana ne kai ka da matsala kai a cikin mana na mu ne wannan fasara ba ta mu ba ci faduwar mu zabe ba zai sa mu idan mai rike mu ce ba ma san aikin alheri ba wannan magana ba da muke mu dan a gyara muke ba dan alala ba mu gyara ku ba banna bane idan kuma zai zama laifi ne dan ba za mu iya faɗa mana hamayya ba mu faɗi gyara a karɓa ba to ba ba demokaradiyya ake ba ai muna da yanci mu faɗa mun karɓi demokaradiyya da akwai shi ne ba kuma wai alheri da da cewar akwai ba zance ne ba ta fassara da cewar ba ma san kare ko ba ma san kare ka akan babu kullum sai mun tabbata da kare ka tsakanin a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali akwai baraka a samu tsorewar demokaradiyya kamar da aliyu amma ta fassara da cewar ina jin kai lalima kana inda baraka take ba na'am tsakanin aminu wali ne da ibrahim shekaru suke da baraka ai ai wannan zance kake yi da talaka da ne ai mutane da turawa da suka sa Allah a gaba suka yarda da cewa Allah ne mai bada mulki waɗannan mutanen guda biyu jagorori ne wanda suka haɗa kansu suka yarda da cewa Allah ne yake bada mulki shi yake karɓa mulki kuma da suka samu nasara ba su ce mana wani abu ba ba su nema a tada fitina ba ba ta nema a kimayya ba ba wanda ya shiga rediyo ya la'anci abin da aka yi illa yabo fatan alheri suka wa dukkanin gwamnatin daga ta tarayya zuwa ta jiha ba suna ba su shawara na da kuma saka ba su da wata ɓaraka ta ne ne ya shafi wanda za su yi ɓaraka mutane ne da tuka da suka sa abin da suke a fili amma kana aliyu shirya wali minista harkokin waje tsohon minista ah, malam ibrahim shekarau sandaunan kano tsohon ministan ilimi na tsarin najeriya sun yi iya kokarin su a cikin harkar demokaradiyya da tushe ta Kano da ka zama lafiya kuma kullum tarbiyyar da suke ba mu cewa mu zauna da yan uwanmu ne lafiya wai alhaji eh, murtala ni abin da ke son gane wannan zargin akwai baraka nan ina kake ji ya samu asali ne daga cikin ku yan APC ne na cikin gida domin ka san ganduje ya yaki da mutane da yawa da yake neman gwamnan nan su wasu suna zargin cewa watakila ina zuwa ina zuwa ina zuwa alhaji Musa eh, alhaji murtala akwai mutane da suke zargin cewa akwai wanda suka yi adawa da shi gandoji a cikin apc lokacin da yake neman gonan nan cewa ko su ne suke cilla wannan ta'asa da suke ingiza mutane sannan ku kuma kuna son kamar ku dora laifin a waje akan su musa dan birni daga ina kake jin wannan zargin baraka ya fito ne idan dan apc zai zo ya haɗa girma a cikin yari basa magana ya ce a nan mutanen da suka zo suke ta'asa shekara da shekaru a kano suka tafi jama'ar kano sun gano su mutane ne ba masu kishin kano ba ba masu san kano ta ci gaba ba saboda haka yanzu masu kishin kano sun zo sun karɓi ragamar gaba idan saboda haka su masu su yan pdp ne kake jin suka da suka ta yi ba saboda haka alhaji eh, murtala kuna magana lokaci ɗaya bana jin ka ah, kana nufin eh, laifin eh, zargin ko kuma shuka wannan zancen daga waje fito daga wajen abokan da su pdp kenan saurare ku daga wajen daga wajen daga wajen kungiyar amma wace hujja kuke da shi daga inda yake babu ruwan PDP makamin su ne da yau ka ba suna kallatar wannan wannan yana kallatar wannan wanda da ba su tabi wurin su Allah ya yi kankara ko za su samu kuma sun yi ta ku damar da su sun tabi kamata wanda yake da dama a ba shi dama an ce da zai iya ba ko bai isa ba ko wani dalili wannan tsakanin su suke ta wannan cacar bakin muna jin ku ko muna kallo abinda muka sani demokaradiyya ce lokaci ne kuma duk abin da ka sani yana da lokaci shekara hudu kamar mu gani amma alhaji musa eh, eh, alhaji musa a matsayin ka na bakano a matsayin ka ba ma dan pdp ba a matsayin ka na kano wanda kowane gwamna yake aiki a kano kana sa ran zai aikin da zaka ci muliyarsa fi sabilillah manta da cewa kai dan pdp ne ya zaka auna kamun ludayin shi ganduji cikin watannin nan biyu uku da yi ai na farko ma mun fatan alheri muke masa ya saka mutane da suka cancanta ya kakkafa mutane waɗanda muke ganin za su iya taimakon su su taimaki gwamnatin amma irin da abubuwa da suka biyo a baya ne suka fara ba mu tsoro wa'anda duk ya kafa ya ce su zo su taya shi ya bada appointment kuma yake ci gaba da yi ai ba mu shiga muka ce mun la'ance su ba duk dan PDP yana cewa ya sako abin da ya kamata a yi ko muna tausaya masa ma kasancewa an bar masa wani lafcecen bashi da yake ya yarda da shi aka yi muna ta tausaya masa muna ganin wani abuwa yaushe zai yi shi har ya ƙara ya karasa aikin da aka masa wanda ba shi ya hasa sa nawa yace an bar masa nawa yace an bar masa bashi alhaji Musa miliyan dubu ɗari da wani abu wanda wanda muna ganin ina zai samu kuɗin da za a biya wannan abubuwa da tattalin arziki ga shi da yadda yake gida yan kwangila suna koce koce ga sunan da ayyuka da ba a ƙara sa a ƙauyuka ba da wanda kafin a tafi mai tafiya da jorna mai tafiya eh, ya bar ya bubuɗe sababbin ayyuka wanda muke fatan shi ya kamata ya bubuɗe yi su ya gananta a ce shi yi amma ga shi an bar mata wa'yansu abubuwa mu wannan mota sa a gaba to ina zuwa eh, alhaji musa alhaji murtala ina zuwa eh, alhaji murtala irin irin wannan magana na cewa kwankwasa ya bar miliyan 300 na bashi da mutanen ganduji ko shi gandujin yake jijjifawa ita ce take sa mutanen sa zaton cewa me yasa ke irin wannan maganganun yana wannan tonan silili me yasa ba a je daga gurin kwankwasa ba ne malam aliyu yanzu idan ka zo kano idan ka zo kano ka fara lissafa aikin biliyoyin kuɗi tun da kan gadar sama zuwa university zuwa zuwa makarantun gona zuwa makarantun makarantun koyon aikin aikin eh, engineering zuwa dai abubuwa dai san babu adadin su wannan idan ka fara cewar kaza an fara shi an fara kaza saura kaza kaza an fara shi an gama saura kaza ai wannan dama tun da aka halicci gwamnati ma ai gwamnati wani na zuwa ya da bashin wani ya dora wani ya biya bashin wani wani ya da aikin wani to ina da gwamnatin kuma da ta zo ta bar bashin babu aikin da aka fara bare a gama babu aikin da aka yi an gama bari a ga me za a biya babu gurin da aka fara aikin akwai gwamnatin da muka zo muka tattara bashin an wasu kuɗi an ce an yi wani hanya ina gaya masala ta tsoron Allah ka nuna cewa babu gwamnatin da ta wani abu ta haka kai wani ko su sai ta da zuwa da da da kuma ana kan ci gaba aikin ci shi amma yana tausayawa da Abdullahi Umar Ganduje ne saboda bashi kaga anan bai ce ba a yin abin da ya kamata ba bai ce ba a aiki ba bai ce gwamnatin apc ba ta san ba ya ce gwamnatin da ba ta bar mata baki bashin nan muna tausaya maka domin ya amsa cewa ya dauki kuma na kanan na gode ya bashi yanzu kuma ni ka biyar biyar ta kananan hukumomi ko ɗaya ba a gama ba amma tana nan ta lafa ya da hanyar ta mutu da ba inda ba zai kamata ma a yi ba an yi kuma shi zai ƙarasa. To a gaishe ku, to muna da shiri guda ɗaya tilau a hadin da ya rage mana akan ita ta dabo wanda bayan su zamu leƙa jihar Bauchi inda muke jin cewa wai in ba hankali aka yi ba gwamnan wannan jihar na yanzu zai zama gwamnan farko a Najeriya da za a so tsigewa a ƙarƙashin wannan sabuwar shiga ta sabuwar gwamnati. Yanzu bari mu gode wa mu na yau Alhaji Murtala Zainawa da Alhaji Musa Dan Birni da kuma musamman wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka mana muka hada muku wannan shirin. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Kafin mu karkare wannan shirin ga takaitattun labarai. ma'aikaciyar wata kotun amurka din nan da aka kai ta kurkuku game da maganar auren jinsi ɗaya ta koma aiki a jiya litinin ta kuma ce ba za ta hana mataimakinta ba da shaidar yin auren na jinsi ɗaya ba to amma ta tambayar ta shine menene ingancin shaidar da ba sa hannunta a kai a matsayinta na jami'a mai kula da wannan bangare jim kaɗan bayan kim davis ta shiga ofishinta sai mataimakinta brian mason ya shiga ya dankawa matan nan shannon wampler da kuma carmen collins takardunsu na shaidar auren jinsi ɗaya davis ta koma aiki bayan kwanaki biyar a kulle bisa wa dokar gwamnatin tarayya ta amurka da ta halarta auren jinsi daya tun a watan mayun da ya gabata to masu sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimmai alice daga nan birnin washington dc nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.